barkan mu da warhaka, barkan mu da sake saduwa da ku a cikin shirin labarun matasa. Yau Lahadi kuna sauraron shirin labarun matasa wanda Studio Kalangu ke shirya muku a kowane sati mai gabatar muku shirin Aisa Mod ina tare da Fanta Shamsu. Barka da warhaka Fanta. Barka ka dai Aisa da fatan masu sauraron masu na lafiya a dukkan inda suke a faɗin ƙasar nan. Fanta wani irin sabon shiri muka kama a kan matasa masu sauraron mu. To Aisha wannan karan ne zan fara da yin bayani akan wata muhawara da aka gudanar a jihar Tawa akan tattalin arziki da kuma yawon diga. Za mu kara ne da yin tsokaci akan zancen nauyin da ya rataya a wuyan 'yan jami'a wajen bunƙasar da kwanciyar hankali a ƙasar Nijar. A cikin takaitaccen rahoton mu kuma za mu kawo muku kaɗan daga cikin tarihin wani ƙwararren ɗan rawar zamani rawar break dance mai suna B-Boy Omar. Sai mu liƙe shirin mu da wasannin motsa jiki. Jigon muhawarar da aka gudanar a jihar Tawa shine dubiyar amfani da 'yan Nijar da ke zaune a kasashen waje ke yi. Muhawarar ta rufe fili ne a ranar Alhamis da ta gabata. Haka ne Fanta yayin muhawarar da aka yi Ibrahim Haruna ɗan tsohon bakin haure ne ya ma abokin aikin mu Abdullahi Ausu. Akwai matsaloli muna zuwa lubi ba dan komai ba dole ga samu Lubi. Tun bisa hayya kaga bambanci na walakaita ka ba kowa ba. Dan ni da Annan mun taɓa taya lubi an ka saida mu muna cikin mota an ka sai san mu wani mai mota ya ɗauke mu ya kai mu shi aka kira gidan bashi sai da aka yi belin mu sannan kuma in ka zo libi maimakon kana aiki ka samu kwanciyar hankali to aiki ka kai amma cikin ɗarɗar akwai lokutan da baka iya zuwa shago ko kana ji yiwa ko kana buƙatar wani abu ka so saboda kana ta yaro zai iya tare kai azama bindiga ka ka abin da gare ka ko shi halbe ka ga kuma yadda shi wannan tsohon bakon hauren ke ba da wasu hanyoyi da hukuma za ta iya bi domin hana yawon diga in ana son matasa su bar hita ya kamata a ƙirƙiro abubuwa abubuwa waɗanda yake a ce matasa an sa su cikin abubuwan nan misali ayyuka ana iya a samo mu wani aiki nan akwai wani ya iya kasuwanci iya samu kuɗin kasuwanci kasuwanci za shi amma fitawa yanzu lubi wallahi ni wani na ban ba shawarar shi zo lubi saboda babu kwanciyar hankali ɗaliban manyan makarantu sun samu ƙarin haske bisa abin da ya shafi daidaiton tsaro da kuma rawar da ya kamata ɗalibai su taka wajen tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali domin ƙarin bayani sai mu saurari wannan rahoto da abokiyar aikin ta kawo muna Zainabu Abdu. Euh, Muhawarar nan an gudanar da ita ne domin sake tsarin rukunin matasa a samu a sa su gane bambancin da ke tsakanin matsalar tsaro da tashin hankali. Ta ganar da mu da a yanzu muna cikin wani hali ne da bamu san ba daga ina ya fito kun bamu san yaushe zai karewa ba. Yana mahawarar na yi muna hannunka mai sanda ne. Fanta ko kin taba haduwa da 'yan makarantar da suke nesa da makaranta? A'a Aisa amma dai ga dukkan alamu suna fuskantar matsaloli da dama. dama a garuruwan da suke zuwa. Haka ne Fanta a Agadis ɗaliban waɗanda suke nesa da makarantu wani irin matsaloli suke fuskanta. Domin ƙarin bayani sai mu saurari wannan rahoto da abokin mu ya aiko muna Musa Mamman. Tare da adadi na ɗalibai talatin da biyar daga cikin su 'yan mata goma sha bakwai. Waɗannan yara an ɗauke su bayan sun kammala su na firamare. Azara Tuma Tuma Ibrahim mataimakiyar daraktan cibiyar ta yi bayani. du Ɗalibai da suke SEM2 waɗanda za su yi su ne muke ɗokawa muna kawowa nan. Bayan sun zo nan ga akwai sharuɗa da muke sa musu muna ɗokan nofin lafiyar jikinsu akwai wajen kwana da kuma rigunan gudu da na zuwa makaranta. Kamar kowane yara suna zuwa makaranta su dawo. Muna ɗokan nofin karatunsu da kuma muna ba su ƙarin tilawa a kan darasin karatunsu. Wajen kwana kala biyu ne da su mata nasu ɓangaren daban mazan kuma nasu ɓangaren daban. Waɗannan ɗalibai marayu ne wasu kuma sun fito daga iyalai mara galihu. Zainabu Musa 'yar ƙauyen Sakafatan mai nisan kilomita 75 daga Agadas cikin gundumar da baga jihar uba Ubana ya rasu, mamma ta bata da lahiya. Babu wanda zai kula da ni sai na samu ON je da dokon nan ga takawon nan ga ina karatu nan gani. Muna cin abinci muna sha. Cibiyar na ɗaukar nauyin waɗannan yara har zuwa ƙarshen sakandaren su tare da tallafin ƙungiyar ONG Rain for the Sahel and the Sahara. Sai kuma takaitaccen rahotonmu na wannan ranar Lahadin a cikin shi mun kawo muku tarihin wani ƙwararren rawar zamani rawar break dance mai suna Abdu Mamman Umaru wanda aka fi sani da B-boy Umar. Abokiyar aikin mu hawa Mamman za ta tsunduma mu cikin rayuwar shi a cikin wannan rahoton da ta haɗa mana. Abin ya ɗauko tushe a fadarsa inda B-boy tare da abokansa suke taka rawa da farko abu ne na samun nishaɗi tare da salon ƙananan takin rawa na ƙungiya a wannan lokaci bai san wannan rawa ba za ta koma cikin sauri cikin abin ƙaunarsa. B-boy ya bar karatu tun daga ajin premier domin kama rawa. Tun lokacin da na samu takardar BFC ne na fara jin cewa karatu baya gabana kamar yadda nake son harkar raye-raye. Na fara rawa ne tun biyar a shekara takwas ne na fara rawa a bainar jama'a. Na shiga cikin wata kungiya ta rawa albarkacin abin da na yi a yayin taka wasar. Break dance na bukatar buƙatar kuzari sosai amma ɗan rawar sana'a mai shekaru 24 na shawar dabarun rawa daban-daban da yake yi cikin su lamarin da ya kai sa har wajen Nijar. Rawar break nake yi wadda ake motsa jiki ko ina akan. Na fara ne bayan da na samu horo a cikin shekaru uku sai na fara irin wannan rawar ta zamani. Yanzu duka biyu nake yi. A gare ni rawa ce mai wahala na kuma haɗa ƙananan tarurruka da maraya da suke sha'awar irin wannan rawar tawa. Na tahi misali Togo, Benin, Nigeria, Burkina Faso, Mali, Cote d'Ivoire a yayin wasannin Francophonie. Kuma na yi tafiye-tafiye da yawa shine yake rike da ni. mal et c'est ça qui m'a fait tenir aussi ga waɗanda suka san shi b-boy ya ɗaukaka sunan Nijar a ketare. Gaskiya ɗan wasa ne mai ƙoƙari yana ƙoƙarinsa ya ƙirƙiri kwamfala da yawa. A gaskiya matashi ne da yake haska sunan Nijar kamata ya yi a dafa masa a cikin ayyukansa da yake yi saboda ya sha samun kyautuka 'yan Nijar suna alfahari da shi. A yau Abdu Mamman Umaru mai lakabin suna B-Boy na cikin kungiyoyi guda uku a Yamai ya lashe kyaututtuka da dama kyautar baya bayan nan ita ce ta ranar 18 ga watan Janairun shekara ta 2020 albarkacin gasar kasa da kasa ta Warriors Beetle. Fanta shin wai kokin iya rawa break dance? Haba Aisa, ko so kike tashin taka muke ta ne anan? A a a to ha mun asiri anan ɗakin magana kuma. A a to Aisa in ba so kike in taka ba bar dai mu koma a cikin wasannin motsa jikinmu. mu. labarun namu na wasannin motsa jiki za mu fara shi bangaren tankaɗe da rere na kungiyar afirka mai kula da kwallon kafa ta kaf ta gudanar da zaben kungiyoyin kwallon kafa da za su karawa domin su kwato katin gayyatar su na halartar cin kofin duniya na kwallon kafa wanda zai wakana a garin katar a shekara 2022 kasar niger na cikin shiri daya da kasar algeria wacce ta lashe gasar kofin kasashen afirka da kuma kasashen burkina faso da jibuti Nan muka kawo muku ƙarshen shirin labarun namu na wasannin motsa jiki. Na gode sauraron da kuka yi muna. Na gode gare ki fanta sai sati na gaba idan Allah ya kai mu.